أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ya legoro be karatu na ya ji littafi kwanne nan gama yi a ƙwa'idu shi'at litinin a shari'a wa jawab na manwaci ko a shek abdurrahman bin sa'ad a shefri in kana insha Allah ina na karatu ya na ki egagbiyar tacho. na man ya gaga man awwalu man kola bi nafsil qur'an وزيادته وتحريفه من شيوخ الشيعة زي ككنشا يزا نغغغ للي القرآن التوكي قرآن ندواي بنو غوميا زي زانا كاغا وچي غانا وزيادته كللي عند شي لدي من القرآن ندبوا سليانا وتحريفه أما عند ci جبع uji kemnu da ba لوبا zai zana kagara ga didiri gutan na ga min shi yi a min shi shi'a jona man ga jawab e jagan na dana huwa shaikuhum zana kaga irin na jini ga nan ga yi shi shi'a jo da ga mu ibn hakam alqail bi tajsim na mine ga didiri na ji ga nan ugwa kelele sokon de na kaface fa'in na zama kuda mine na juda gana an alkur'an wuzi a fi ayyamil, khalifatin rashid ƙurani dai akwai kan ƙurani dai akauka lokacin alifa na yi zabawo usman bin affan radiyallahu anhu su kuje dagan biyu nan wa innal qur'ana al haqiqiyyu sa'ida bihi ila as-sama' وأن القرآن الحقيقي صعد به إلى السماء ودمني أن هشام بن حكم وقنا ما يشيغا مغان القرآن يا كيكاتو ولدا سما عندما ارتد الصحابة رضي الله عنه عنهم كما يعتقد لو كتنا صحابة جاجر الدانا أبي قنا هشام متقن قردين تقوى ga sahaba da jiridda lokacin ma jiridda da nan ga la lo sama wa awwal kitabi min kutubi shi'a yusajjilu fi i'tiqadihim bi nafs al wa ziyadatihi wa kitabu shaykh shi'a sulaim ibn qais al-hilali man ga kakance littafi na shi'a jika a ci gadabo kelele enyu yona ta kwankoro na ga kurani tukun yawon gumiya a yan ji bo amma yadda ci na jifi ba na kuda biyu littafi ya shiya na kagan na ga nan ga littafi na man wacce kwan shiya na ga silayin bubu na kai silalali kanan arada katlawul hajjaju faharaba minhu hajjaj bin yusuf wa wa gagan ga sulaimu ibn kais lilali nan guwu da goyi gadide na yiri na jugada na amma fa sulaimu ibn kais habici walaja ila aban ibn abi ayyash ce da abba zane ga aban ibn abi ayyash na bayani ne bo bele ga ko man sai zanan ga gannabe titacin wani a littafi shi a ji suka fi da gannaji yau e ba misalin littafi ne ga tambiwa raddunan mai shi ya kawo wakacin ya takada ya e shi bai gutsun ya shi bai gutsun a yi littafin wucile wa le bayanin na yi a ti gaga bima ebe obi ke zai yi a banin na bi a yashi nubici da bana lokacin a jajin yusuf wagon a wusulen bu ne kai sun wuce nan in gan wuci bici da ba a banin na bi a yashi wa le gan zai ya banu min abi a a goga abu ismailu ezu yo na wakati littafi kwane gagan rijalub na dawud alhulli e takada bako ceto shi bai gutsu hanyar wale bayanin na shi a ti gaga wannan ma hadara tuwul wafat a ta wutsile mu kitab farawa wa anu abbar na bi a man ga lokacin hajji libya suleiman na ibn kaisa lilali nan kan gaga nla littafin ne ya ba ni da bi ayyash na nga yi zana da ba ci da nubo na wani nla littafin ne yi ma su ya bugo a ba ni da bi ayyash na nga yi zana gurwa ya littafin ne bi daga bubu nan man ga wawa wani kitabin zara lishiya mine ga mamaci ogancin ga yi gagan littafin na na gi mutunci Kur'ani da na ga littafin mafar na shi'a ji kai ji wani. Wa wa aslo min wusuli shi'a e bugo a gagan Kur'ani gumi a tukun yo enyin yo nan yi bayani ya caba bayani ya wato ki taku caba nan yi da mini shi'a boye ba bayani a kida ji bo aslo min wusuli shi'a. Man gan وأقدم كتابا صنف في الإسلام وأقدم كتاب صنف في الإسلام ngai littafi na shi zogan na ta mini musulunci ba shi a jona wa aza mimma na amallahu ta'ala ala taifatul imamiyya a to gan ngai in e na soko jini mu ya jama'in shi ya jini ga yi al shari'a a cire imamu go gube nan bayanin na kelalle littafi na ji mutunci Kur'ani qur'ani sulaim ibn kais lilali kana ga littafi mafarin shi ya jona wa gadda dihar lanwar yan shi tun ce tukutota e kada gutota ci wa da bayanin nabo abu ga ga ko man gagan gagan na bi ta sun yi man magaballe laisa bayyana shiyuhi shi'a khilafun fi anna kitaba sulaim ibn qais al-hilali aslun min akbar kutub al-usul allati rawaha ahli al-ilm wa hamalatu hadith ahli al-bait kaya e gaya gan littafin sulaim ibn qais al-hilali na gimtuncin qur'ani na musulman ya shi'a ji patan wa gungan ga littafi ya mafari wannan shi a ji kano mai ya boko na jadar daga bata min akbar kutubi alwusul mudamin littafiyan asaliyan shi a ji na wacin gana na manyan shi a na elega a dikike a magar gwadi sun halibeti da yi wani agurwayo da yi nan wa kudamu ha لأن الجميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأمير المؤمنين عليه السلام من ga wani bonda ce ce le ga littafin da daraja ga mun ga mai shi zoga mai sai bayani ya salin na ne wuwa ga qur'ani fa ungumiyare nan ga yayin wacce kuna shi aji ta kwankoro nan shi ya le daraja ƙur'ani ya shi ya le le ga ƙur'ani na dagwai budana ujin ƙur'ani ya sali na sokuci ya nabi muhammadu na a cika tunanin shi ya je dagan manyan ga yi gaga fahimta irin na bodin nan ke ina fimini littafi ya sulim bulke su kwata na daga bayan nasu alaihi wasallam kuma daga bayan al-mumini na ali imamu ali ngai yana lawun ta fili ta fili da darajar tsare ba shi ya jona wa rawa an abi ubaidillah sadiq wa ruwiya an abi ubaidillah sadiq wa ruwiya an abi abdullah sadiq alayhi salam annahu qal agurwa be da babu abdullah as-sadiq wa fi jafar as-sadiq so kuje da biyu annahu qala ga من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن كيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء zandon mini shi ya yajo jama'a ya da zane shi jabbo ya ya Zan dondo da da littafi sulaimu bin kai sulilaliya ya bubuwa wanda da duniya falaisa inda na min na shai falaisa inda umi amrina shay za mu ci den don do yin ya bi ma na wudi ki ba kirkin don do yi bayi ba wala alamu min na shay'a mu makke yin don do mine na ji lagwasun ke te gbe yi ba musulunci wala e bona litafin Sulaim bin Kais wa huwa da shi'a uga litafin ya chaba na shi'a ya jamfani da yin wa wa sirru min asrar ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga mai eh su soci mine su soci ne zama annabi sallallahu alaihi wasallam wangala mi ci ga so sojo gaga adiza ne gi wato alibaiti mutunci da je shi yajina ebo kibo kyatata a gaya ga sakwadoyin na lula bai da gbajafar sadiko na eh kyatata a gaza ne ya na anas lalisallam na gi mutunci kurani le ga littafi na gi mutunci kurani ga muji kurani na ciyayya a yanzu labiwa yanzu like a ga littafin ci ga littafin wacce ko kya ta jafar sadiki a ga gadajin nan kya ta jafar sadiki a ga jungan zando da littafi na gimutunci kurani na nan wudda mini abuwa wudda boya a aya endo madadiwi na wugwa ga ganya a yoyo na wale batan na wugwa ga shiya adiyana shiya na sai gama nan galawun a ta ga sokwala bin ajiye da abba ya gyanu salisalan ba kirki ebo kibo ebo ila idi ji imaji ya dan ga ba su kuna ito ga da kirkin na ga ga sokwan na ja wa zakar al-kashi da anna aban karahu ala ali ibn husain alayhi salam fa qal alayhi salam sadaka sulaim rahmatullahi alayhi hadha hadithun na'rifu wa gada rijalu kashi mujallad ya bacici e eh, takada shi tuce tushi ne da guni ci. wale bayani ya gaga a littafin ya sulemu bin kai su na gi mutunci ƙur'ani na hubbaya al'imam ali ibn hussein eh, hubba al'imam ali ibn hussein na mini ya taci ya mai ya shiya jo al'imam ya al'ayin ma ya shiya jo mun ga imam ya nicho bi ma'ana ali ibn al-hussein zainul abidi na da a ga gba littafin na yuna wa gagan ga sadaka sulaim sulaima gaskiya ta Ramusa, sakulu ji tabatu yo hadha hadithun narif wa ga da ne ja kiwe kale ne ga mana kato su ko bi eh ne kai ba ci je da ba Jafar Sadiq ya ga mana na waga da littafi sha ne ga azari'atu ila tasani fi shi'a na mujallad yan ba ci eh takada ce ci shi tun harata da gube wa da bayani tsakwan na bo ma أن الكتاب يحمل أصل اعتقاد شيوخ shi'a السبعية وهو wa أمير المؤمنين amir al-mu'minin ali ibn abi في man ga littafi sulaimu wuce ne ga gan gi mutunci dana min ya jeje ne ji littafi wuce wani ga ga gan wani labayani yayi yahmilu asla tiqadi wani bankurutan da ci bayani ya salin da ci ba bankurutan shi in ga mai tali wa amir muminin ali ibn abi talib bayani ke lalle sai na ali su ku yona kale na noto kabu waji katon ga wa goyi na wato ga ganga ne su ku ni bugi na rabbul arshi azim na ba e za da bwaye su ku biya a ta biya ga ga sai na ali la su bayani na mai shi a ji ta kwankuru da littafi na sulemu bebe yi nan man ga su ja fi an da shi yi khashiya hina yunaduna aliyan radiyallahu anhu yaqul ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya manuwa da kulle kulli shay'in ali. mu da mine na bada mini littafi sulemu wuce na ji mutunci kur'ani nan eh mai shi yaji aja sai yi na ali lokacin na gai baduwa na aja fi ya a wani sai na li wa gai zama faru wa akhiru ya akhiru wa sai na li wa gai za karshe ya zairu wa gai za tutula gbangbana wa ya batin wa gai za ne su soci na ya manuwa bi kulli shay alim wa gai za ne dike yin dondona boso ko ba mi tileri ya ja jala sai na li fata kemno filita fi silemo dana taya mi ya jinna juji soko bujin wa so ko buji gai awwalu ngai akhiru ngai zahiru ngai batinu nga mai zalidi pike dondo ade na so so kona nan amma ya jin da jipata sai na wula sai na ali ne wuji ci buhari e bona shiya je ji ma ne gaga sai na ali so ku yo na litafi sulen madadin yo litafi shiya ji mo yo ngai farko litafi ne shiya ji kanan man gaja fi badir wayati kitab sulaim ibn kais mukhatabatu ali ibn abi talib بهذه الألقاب يبدأ من رواية عند تلاليتا في سليم الكيس ببهنا كمنا أتيك قبيا الابن أبي طالب ينمغى الإمام يما فارنشي ياجونا أفي يلك بيا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من وبكل شيء عليم من قف افتروا مدمني قمنا زنا ما يشي عجي زنا أغا خرج أمير المؤمنين عليه السلام a sai na ali na ya na ya zashe mumini jinan aminci su kulu ji tabbatu da ta ya fondoci wa ma'ahu abubakar wa umar wa jama'atun min al-muhajirin wal ansar nutiya nan utitiya ke kiba bisa na bakar bisa na umaru bi zan da ci jama'an da ci min muhajiruna na jijin jira ba na sallallahu alaihi wasallam madina na bi zan da ci ni al ansaru ayo madina ci ji ayo aga gwanin sallallahu alaihi wasallam ga wannan hatta wafal baqi a ga sai na sai na ali tude da ba na baki da na gai ma zuka ta madina cijo wa waqafa ala nashizin sai na ali ta ke gikini ta tiya nashizin min al ard ina tula yakin yam yam kabar na yi ba gona falam talat shamsu karnaiha lokaci na gidi un biya gurugu baba ba tulana ke ji nufi wa lokaci ne gida a su ba lunan kala alayhi salam sai na ni a ganga assalamu alaiki ya khalqallahi aljadid almuti alaw eh aminci soko muludi tabbatu yawe ya wana wagaye ya khalq ya khalqallahi aljadid الجديد المطيع ya wani ya littan su koworo na ji biyayya nan a ji biyayya ya nan fasami wu da wiya mina sama awo karayen da ci daga saman wa jawabu ka'ilin ya kun awo na ya je na zan da ce gagane gagacin da ce gana ga wa alaikar salamu ya awwalu wa ya akhiru ya zahiru ya batunu ya man wa bi kulli shayin alim zane ya shi dana liwuya wuce yi sai na lidi lakabi na jigan wuga zama faro za karshe ya zuwa ya batin ya manuwa da kulli shi alim waga bai suratul hadid le ya ji na ba ta sifa na su kula unala jimini wuye nga ma ga yi sai na Falon falamma sami abubakar wa umar wal muhajirun wal ansar kalamar shamsi a ga lokacin nan sai na bakar ta umar to muhajirun na je dazu bai sayyidina ali na bai tina sayyidina ali sai tsami a tun sai gidimi mu ci ga assalamu alayki ya khalqallahi aljadid almuti lawra igidi ci yuje wa alayka assalamu ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wa bi kulli shay na sina bakar to umar to muadiruna to al Ba bata wai janai gidiya na su yi ko bata fi zutu wale ga igide ya se na alije eh ude mu ya se na aliji ga wagai wa se na ali wagai za zama faro wagai za ya zobo wa se na aliji e bi ya jina ja na so kona be tina ude sauti ga zona a ku anaje da zubi se na ali na kwata fe su yi Su ma fa ku ba da sa'atin a fe ke bisa tu zuma lokaci da ya gimda ciwo zuma a wanda jo a satu kadin sarrafa amirul muminin alaihi salam an makar alhali lokacin na satu tudana, sai na alin ya kike ya ke da na wuce lugwa fa wa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ka umar tu muhajiru na tansaru na ja da wani sai ba na sallallahu alaihi wasallam ma al jama'a ke ba bi jama'a muhajiru na da ansaru na ji wa kala sai ga da nabi ga anta taqulu inna aliyan basharu mithluna annabi mawaye ga yi ga gasa na ali da wangi yo da shi وقد خاطبته الشمس بما خاطب به الباري نفسه alhali nan na ya wadatu kwaye bo ke mina yi gidi fe ga gagana da sayid na alini na iriye ko ga ya titi tacin bona ga wal awwal wal akhir wal zahir wal batin na iriye ga wuci ji mu ga fe a gidi fe ga be na alini wale na ne wugwa ga gashi ya bota ga manore ga manazici katon gashi ya kata kyatata a ga sai na lila ga soko arata sai yi ga sunna da ya jina da yi soko na yau kyatata a ga yi gida ya gagbe sai na linyi nan e ga na mamadi ga mana zutawa wa ga da littafi shi ya ji kitabu ya silemu na kai su ne gonga littafi ya mafarin na shi ya ji kano wa da bayanin na dabo e takada ba. ke tuwara ta da gutin da ya taka da ba ke tuwara ta da guni wada bayanin na bani kem na ibu bani na gai gidi wuyi sai na li ga soko bonon wuyi gan bi ye ji ye soko na mu yu na sahaba ne jidal be sai na li na pata azu su abe sa tuna ci da ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aga ga aga ne daga ga anina ni na wore na gide gabe sai na li na wore ale ga mana da na bimbiri mun ga ta'arud e gotun na ke labin na gun gobe doji kima law nasu bi annahum iftaraw riwayatan taqul thumma faqu ba'da sa'atin shi a jabatan ga ke zuga mana ti riwaya da ce ga thumma faqu ba'da sa'atin kan ga ganci abi a satu zuma awannin kici ya lobiyin asatu zuma awasho ba da sa'atin ngaya lobe yo kashi asatu ba da sa'atin zuma washi yau kashi zuma wa nibo nga sato na lube ga ba da sa'atin nan waga da littafi shi an je gaba basaru darajatul kubra nan da ya baci ce ya takada bu ba gani da addu'a ni be gutuci wa duba go e ga yi ga mana kamin dondo ma dufe gungobe da shi eh وقد ساق هذا المعتقد في كتبهم الأساسية وفي مصادرهم المعتمدة لديه من قال akida sakwanna wato waye ladin ya shi ya jidan babu kemnu be da mini littafi ajin ya asali na da mini ya masadirihim almutamada e juba littafi aji na ji a so ya keso ladin ya keso ya bayi ba da adini abu nan wa yaftaruna aidan unda mine na shi a jike su ga manabe nan aga anna Allah ta'ala anna Allah azza wa jalla qala fi ali aga Allah wato nan uzan ke be wayan ga yace na ali bun Muhammad eh aga ko ga na ali bun wayan ga ga bayanin sallallahu alaihi ga ya Muhammad aliyun al-awwal ali fa ngai zama faru wa aliyun al alu gai za ka rishe wa zairo gai zana tulana wa batinu gai zana sunan wa bi kulli shi alimu da kike te dondo a ga a ga sokoto gaci ya nabi muhammadu a kyatata soko alaye juji na wa taminu na wa la na ali ti aga ya nabi ga na. ali mu ya juji na ko te ugwa don daga gan Allah soko ga soko gbugi wuyo e bayan sun yo gani bai yi juji biya ga mala ta yi jina jilaya da na liwo so kwa taba gaga da jinna madali ta fi shi yajo fakal a ga lokacin nan so kwa gaga na biya na nan eh annabi ga gabe so kwa ga yara biya wato ce mi alaisa zalika anta ya jinna jinga ya wajiyo o su ga ya lawal ga ya akhiru ga ya zahiru ga ya albatin o ga ya zanadi kifitiyan na. bayanin na azu ga manazuta shi a jigan asai na lilaga su kwa a madamin littafi abu basaru darajat al-kubra aha mujalladin ya baci ci ya takada ba da zuwa ni ga ci wajara bi zalika ayatuhum abdul husain al-amili fakal e gadojin nan zane nun sa'a ya tun ele gagan aya soku yo bi ma na zane wugwan zanke soku ne bu tsaba ilimi na soku layo na. wa gado na latula gbangba mini ya mai shi ajo sunu ya abdul hussein al'amili fakala wai gangan aba hasanin anta ainul ilahi wa unwanu kudrati samiya aba hasan Eh, ya wa abu hasan zai abu hasan kun ya sayyidina na liga da wannan alamir eh ali kun yi ga abu hasan ga ya wa abu hasan anta ainul lila wa ga aini zana yaji ba da yana wani wani kudarti wa ga alama ya kagwe su ko asamiya na tulana na ketona wa anta al bi ilmi al-ghaib wa ga zana da mi make da fata bi ilmi su zaci na adde na so ilmi gaibuna na fali inda ka ta'azubu min khafiya e dabo na sowe e ba obo na bona ma na e dabo a sowe a de na ukiana eh wa anta mudabbiru rahal kainat wa illatu ijadiha al bakiya wa anta mudabbiru wa sayyidina ali wa gaiza ne di tsari ya rahal kainati takwi gwe ne ja fi patana di mana ne ja da sama to kimbo patana wa gailu zo endo na sifita iberayi na kewa da da kewa da da kwata na egwa wuce na libu na nga imane wa ga ne tsari ta ku yi gwe fife yi na wa illati ma na wa ga ji tasrifu da mini kaunu bu wa yi hijadiya wa ga dalilin fife yi ji kwata albakiya na ke da bana endo da keke da yi mutuwa na wa gala uci da uci da uci suwa uci suwa lakal amru in shita tun di gadan lakal amru lamarin fatar da go bayan shi ta wuga bawai tun ji gada wa gaza gagwa sun. wa in shita sanan mun ga wani nan eh, tasfawu bin nasu ya wagana wuce mun guje bi ma'ana waga za wuce waga sun guje wuce da adana yana kem na su ko ga kalla eh la nasfu an bin nasiya to a ci gayo wani ya su ko ba gaza nan lati Allah ji tabbata sai na liyo sai na liyo zane zawunan eh sai na ali dike kin ge e bukata sai na ali ge je tasrifu da mina ali tajibo izaga e ezulu de ezulu chimbo zane berayi na zane su pata na hukunci sai na ali pata lamarin na yau in e ta kita luga so kodo tuko ba na ka zana ga gwafa kiyama na sai na ali ga gungo zana gita jalaka da yana wana sai na ali ga ga chu da yana bo in ta kiti ke luga so ko bale shi ye wugwa da wani gagan sai na ali wasu ji ku sai na lima ji ban za a cina ga garashin na jina ba ta gama na jona jiya da ba da kirki na jina ibu e, a da ba la ya ju su kwaje dama wajara sha'iru mul akhar mine ni ko ta no to nke la bayani tu ya yi biya cinye ga ga sakwaje eh ne wugwa ga sai na lila su kona fakala wai ga yunga jani sifatir rabbi fi tajamma'at wa majtama'at illa li sirrin wa hikmatin sifa ji bata ya toce Allah ta barka wata ala sifu ji bata ta jamma'a fi waye kadam ni sai na libo ba bu soko da guki yen gaci soko guki debio da do ga ganno jinna ta kwankuro na da wuce ngwa da wani gaga ji soko ni ude wa bana wata sai na lila soko bana ga ya ji bata ya toce ya kadam ni sai na libo wa majtama'at ya ji wuce mai ya kaya illa da sirrin sai bayani su socin da cewa timbe yi kiman da ci ikima kita da yanzu da so ko ba na wannan nan ikiman do da ba tsabai kafirin ga Allah yi da suna shiya shiya kafirci wo min wujo gama mini min dalilu wujo ga da nan man ga at-tamatul kubra ala shuyukh shiya masiba wacce da ci da na ciya man ya shiya jinan ki yi masiba wacce اكتشف بعض شيوخ الشيعة amran abiman fi kitabi sulay man shi anno ji abejin abelle bayani ya kando ci bayani waron do ci na buta sare na da mini litafi sulay mun kai sai ngai na fara'au kashfawo kabla an yukawwida asasa tashawwi tashayyu'i al ashari ale ga gangon ya la ruwaya wa la to ala bayani wa a tun ala ala di bayadan foundation ya shi yanci ya zane ji ga adi imamu go gugun ga ya lami tona ɗayan eh, irida shi ya nole ya jikin nufin rana wala ta zunna ayyu alƙari annahu taliwuhum li amir al-mu'minin alayhi ali allahu anhu man ga la ta zunna ga kpaye wani bakatu ga nan ga kpaye gagan shi ya ji sai na lila ya so ko kawai man a la muka babu la'annahu yusallimuna na hadha ba ta yi daji bin wuce wuce jiga shakka ya wuji wuji so kuna la sai na lina ga ga damuwa na mai shi ya wuce ke bi latuna a mine na le da littafin Sulaiman walakin alkhatar alladhi tashafu. mini atsari na mawuci bele mai shi a gashi bele da littafi sulemu na annahu ja'ala al-a'immata salasata asha littafi sulemu da kai si ga al-imamu ya shiyaje go guta ayo ngba go guta ayo kashi gogu ba ayo na na wu gaga bata gama na yau wa zai tamatul kubra man ga masiba da da masiba wacce ko allati tuhaddidu bunyan al-ithnai ashariya bisukut na wato wen la dibiya dan aini akida ya shiya na je yi mina ga galit na a shari'a na gaji shiya kun don da shiya ji wani na jije ma ni gaga da gogu bai ga imama a yi wani to littafi da yin mafari na shiya ji kanan Suleiman bin Kaisi Kano ga littafi ya mafari shi ya jo waye lawu ga gauji da gogu baya da gobe gutayo wale eh kando no ga ci cin mai na tana ku diga jo dabo wa fe gidu ji wa fe dadu ji gwaya wa fe kudo ji ya na patu da mini sifa da je ugwa ga shi ya ujiya dina wuce da wani sai e gage wurin gama yi e gage gutuwanin e ba kwakwar ki bayani don idaliya ni da wannan ina e gaggen tutaci ne lawi na ke lalle littafi mafari na shiyaji kana sulaimu bin kai sun ga kawo mini e ga dan gurku sokwa-sokwa ne mafi bana ugi mutunci kurani ga kurani gumiya ugi mutunci kurani ga yaji dabo na ja saifi kurani aya ji da wani ala da biyu a cin cikin ya anis alisalam daga shababuwa nan mini mutunci ji kurani na yaji da wani ji ayyar ba kuji kemna aya wuce ji na ɗayan eh, kurani bai duniya bi ma'ana kurani da gwai bu gwanda nan wa kisa bata ne mutunci gina mu littafi su mu gina ji kurani na da gwai bu nan mini ga sakwane ji mai gbagwani ga gudda mini littafi su lemu wani a ga sai na aliyu soko eh mine ga sakwane jike da mini littafi Sulemo na ugwa ga gan a in mai shi a ji go guta ya ji go guba ya go guba ya so ne ne ugwa don ga ga shi a ji musulunta shi ya dinin ga cuyi kayan e na musulunci su ko ni bugi biyo ide su ko guba mini musulunci o mai da daraja sai na aliye kelele wato da kirki wuyo umai sallallahu alaihi wasallam mai zaini alu baitu iza e darjiwa ni fa sallallahu za wasallam zani ciwo amma an sai na liji su kwa na shi aji tu kwan na. so kokor gi bayani da wani sai gaggen twanici e gaggen twanicin na bayani da na kaifa kanat bidayatu qawli shuyukh shi'a bi naqs al-qur'an wa ziyadatihi wa tahrifihi man ga ke tabayin ganin man shi'a je gaga Kur'ani a twaki uji kurani mi guci da wayi bwa a ya nuci waya wa ziyadati amma ya nuci na jida bwa asali bwa na wula bebo wa tarifi ya nuci sun ji madaba daga asali na wije fa uji kemno beda asali na da wayi bwa ke ga wuci da da da ta ci ciya jona ngama yawa ga wani diga ne ci ci ya je yi? man ga jawabu yace jo ya ganna لقد كانت البداية من كتاب سليم بن كيس man ga cabaya ga wururu da jin na jin bebe daga littafin sulaim ibn kaisu wa zalika bi riwayatayn faqat kuci mai yabo riwaya guba na betace daga littafin sulaim ibn kaisu wannan wa kadat an tandafi mutso ba na ke riwaya wuce mun ga Allah kya bona eh amma ki be di faro fa ahyaha shaykh shi'a ali ibn ibrahim al-kummi man wacce kwai shiya ne galib ne ibrahim al kumina na mun biya fahimta wuce dan rayi bi war wa wuce dan rayi eh fal qur'an minhu nasikh wa minhu mansukh ki dun rayi dan ganga qur'an da aya ji da bane fiya ando ci ya na minhu ba madana ji afiya na ole ga ne ga gaski wuyo amma gaski wuyo ga mana ma a so babu ta ga mana zo ki so so babu na bayani da nan ila an kal mudatun nawa wa daga ga wa minu harfin makana harfin a harafin doki sagwa da harafin doki wa minu muharrafin adada min aya qur'ani ji wani ji wuje ba wuje kemnu be daga chabe daga ba na sallallahu alaihi wasallam wona wa min wa la khilafi ma anzala allah ndo ci do to mo yi telle bayana so ko ci jina ilan kala wanda min ga gaggalo da min litafi bo ga wa amma ma wa la khilafi ma anzala allah mini yana gifi qur'ani ma cile ba gani be yana soko cijin yana fa wa qawluhu ga ya gana ga gaga kuntum khaira ummatin kuntum ya al'umma je ga khaira ummatin al'umma ne da daraja ga fata nabi mana al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ga da daraja ga fata ukhrijat lin nas na tabalata ya zawangiji ta muruna bil ma'ruf yace ji foro be tungure wa tanawuna anil munkar ya mai nauke ta sakwaluwa wa tu'minuna billahi mai layi ma ni jibi allawi fakar kala abu abdullah ga abu abdullahi ga bi ma'ana wa jini salima musain ga likari hadhihi al-aya ya zana baya na gan khaira ummatin nan ga yaqtuluna amiral mu'minin a ce giye amirul mu'minin na rayi bi ma'ana sai na aliwu wal hasan wal husain ibn ali aha na ne yawuga da wani gan abu abdullahi ya abu nan gaya abu abdullahi ya alimamu tsanci da wani zai ga waga ga abu abdullahi guba adi adi imamu ya taci ya abu abdullahi imamu ya tsanci abu abdullahi so ga waga ga gato kya ta ta ga aluman na gaya yi khaira ummati wani alali amma sai na ali ne alimamu ali amir al-mumini na ugirayi a ya gya nasu lalisalama alimamu sai ni girayi a asan girayi alimamu sai ni Girai fakila na gato wa gaggaga ya na gabbu an ga kuntum khaira ummatin nan kya gubana wa kaifa nazalat ya yabna rasulillah in kya caya na cina yawo ya ci soko a tubi ma'ana yawo ya ci soko sallallahu alaihi wasallam fakal ga innama nazalat kuntum khaira ummatin, ina cina ngai gaga ye gai ezoshiciye musulmi e, ega ezoshici na gidi daraja gana ukhrijat lin nas na tabalati ya za gidi na waga ci qur'ani na dami wa bonale to na dami mbona to dan dami dan dondo na daga na su kwa qur'ani sanwa yi gigwa fiya na kuntum khaira ummati ga ka amma ya gaga sakwa da na gamba ya ga nabi eh alimam abdul laar dị mma na aleman m nye chi azi nye nyi ya dị a na ebi na nganw ndi a ya o iwu ọ gụọ aga ọ tụw na usman na-ekwu kwụrụ anụ yẹn nkan na agadidi ganga a chidie ụba ọ ba nye taa sito kwa ga-aya shi gbaa kenshi ya biza bazaboo na ayi na ito na mu ya ci na kila shi a jike ji ta kiyo a ce a ce buta filo da jawa ke masiba na dada yana yau daga na ga kuntum khaira yin matin ga ka nga wuyi daga asali na, ya gbo cin ya wo mi sai ila ila ankal har ba no ga gawa wa ma ma huwa muharrafu minu min ne na jaje ba min kurani wuti ke mina cin ya na binu ya arbe yana yana fa wa ngai ba na soko ga lakinin lawu ya shadu bi ma anzala ilaika soko ya yari benu ciyawa na bi muhammadu nan a ga gyara da ba ya ciya fi aliyin wu bi ilmihi bi ma ne na soko ciyawa na sallallahu alaihi wasallam ya ali sai na ali bona wu bi ilmihi mu ci mu ci be kikiwi wal malaikatu ya shahadu malaika yo to mai yari alin na yi gamana kuranin dondo ga cile na to na da miwo bona to na da mimi bona na da jin dondo na da cule wa lati ali ya ci a ata dalili kice shi ya be shi shi nan nan ga bayani da na daga bayan eh al-imam abu abdullahi na imam shi ya ji ya tsayi tino bayani da na daga bubu ne wugwa gaga ayan na igbaje dabo eh dima na ji tuma da ga sai na usman ji taji aya na gbo gama na mazun adda zai liye ga qur'ani wana madu zai duke wana shi ya dai wa ga qur'ani ni yayi ga malamu ce kwaibul ko yana jibe ga aibu ya qur'ani yo wa qawlu ati gabe bana soko ga yayi rasul ya ya soko balligh ma unzila ilayka min rabbik wiya yana soko ciyawe ya qur'ani daga kun so bana a gangba fi aliyi kalma fi ali gwaru da ba ga eh? aje kurani mawalu ali fi ali yana ba ta da na je fi ali na so ne uba da daga ga ganna na je da ba ya ga annabi na na gama na yau shi aje waga ni kurani yayi so kuma je da wai lam tafal fa ma balagta risalata ko ga abike annabi ko wunya min mulak mitotuna fa ma balagta risalata kana waga wuna wa da wane ba hukunci bi ma na waga yadda ci like bo to bai no soke wa no wa wuya nu ya ba hukunci bo wa kaulu a shiga mini ba na jaga tarifu da mini qur'ani wannan ba na so kai ga innal ladina kafaru lalle zagana yaji kafirci nan wa zalamu a cici binakuna eh a ga eh awaya mini qur'ani ba go a ga ne ni gunayi wa zalamu ala muhammadin hakan eh bi mana tibi na kun be a na sallallahu ya ga na sallallahu ya a kyaji laka lam yakun lahu la yakfira lahu suqa fada ya wala li yadihum tariqa su kuma wa ba le ko gora je qur'an na walo ke kecile to na da mi obo na to emi to na da maka wani na da jin dondo na je ba na wa ta qur'an cile wale wa zalamu ala muhammadin hakan yana asa kemina ye bayin wude ala muhammadin hakan ga yi daidai na sokoci ne na na na na wa bele ya labi a ci je da ba ya ga annabi eh al-imamu tsaye shi ya jina gama ne zo ya ga bi ji zaba zanawa ga Qur'ani kana bogo shi ya ji man na jige ta kwankuro fi gbogbo ga ma daraja qur'ani ya ele ga qur'ani na je gba ji fi bo bogo ele cin waya wa qawlu be ba na so ko ga sai alamul ladina zalamu a ga e da bago na fiyana ala muhammadin hakkan ayya munqalabin yanqalibu ene da qur'ani bo ma da qur'ani dan do na gai bile yin zane ji tibbi na kuna a da ke ayya yanqalibu ejike ba na bi ya balo nan ina so ko gani da wani amma ga imamu a eh abu abdullah wai ga ga zalamu ala muhammadin hakkan ba ta da kokarin sai ga wani da da mu a layin da ce ban ma ba fassara qur'ani tawilin qur'ani a la ifa ya ayi matuwa ajina daga na le ga nasi duk karara ita ayi matuwa abwa nga malakin gibai la ilaha illallah wa abuna wa ببانا da ba na sakwai ga ga na zalamu ala muhammadin hakan fi ghamaratil maut sakwai ga yi da mini suratul anami walautar allazi na zalamu da yau ga ni na jiti mina na eh fi ghamaratil maut lokacin na ga da mini garasa ya jalije wannan a ga ayan waya ina waya ne ala muhammadin hakan man gami da wuce ji misali da giyawe wa misluhu kafirun misali iri na ji adokun babu su ko kawai degin na kawai yin gagan hula ku dalilin ya gaga gashi a ji kafira yana ta mai ga gaga misali iri na ji dokun na koro ofi mawadi a betun da caje da mini da najo ige lobe bayani na wa minu min mai shiyajo adana ya ga muhammad bin al-hasan as-saffar na Eh, la bayani din ya ce ga wa min zalika qawluhu qala abu jafar eh abu jafar nga ga amma kitabullahi faharrafu wani littafi so kwaye ujagba faharrafu ujagba uji kemina uyina nga alubin yayiya wa amma kaaba fahaddamu eh, wani kaba ya ubiya àgbọ̀ngbà kábà gbìyàn wọ́n lè kábà yìí tútù tí tàwáfẹ́ mú je galo ajina eh wa amma itra fakattalu a ga yaki sallallahu alaihi wasallam ji bi ma'ana zami a alaihi wasallam ji awwa baki wa kullu wada'i layi ka tabarrau a ga yin su jajiya ya jini dabo na sai na eh sahaba aya wuce ji agwa agwawa shi wuce ji wani ajiyar su ko kwata adini agwawa shi mu e ga ne bo bele e ga ko azu ga mana zuta be e ga ne ma wa gallo basairu darajat mujallad ya e baci ci ta kada kwako ce tu rutube an yi wani bayanin ne wa minu min mai shi a ji wani shi gaggan eti mutun cikin qur'ani wani shekhu shiwo ilmarabi shi mai ga sa'ad ibn abdullahi al ugan ga babu tarif ayati lati iya khilafu ma anzala Allah kushi fakke babu ke da min litafi ubo na ga bi harla min littafi ubo mun ga da min bi harla alwaro na eh ga babu dana na ga ganye min aje aje ayaji banan in ta ce babu yana so ko cijin ya yaji nan ga min marawa wa mashayikhuna rahmatullahi alaihi anil ulama wa ce babu yana manya ji gobe yana maya wuce rama masa kulu ji tabbatu ya agobe daga ba mai yo ni ali muhammad ne zamiya na salisalam nan? so ba ta yi ganna je wuwa gaga ya shi yawon ciko ciko ne ji shi zuwa ajiye da gaga kur'ani ya mi guci wuya ele ga kur'ani da wuziri agwa gifi wa minu min abu min mai shi a gani ji ga sakwado jinna muhammad ibn masud la ya shi dabo ga musa ga damni littafi wani mai ga tafsir la ya shi na mula bayani dai da ba abu jafar eh kiu ga ga abu jafar ga laula anna wuzida fi kitabillah zuma ya abu jafar mun ga muhammad bin ali bin musa bin jafar al-jawad da wannan da mun ga imam ya shi ya je tani ce wannan o to ga mini mai shi ya je kwata yi mai shi ya je buji ga abu jafar ta bi wi abu jafar wuce da gubayo adi albakir abu jafar gawon wuce yau bi aljawadi na abu jafar gawon yi mu a waye gangan aha laula anna uzida fi kitabillah ki bona ya jibbe da min littafi so ko na wani ki sami no amene ci na ma khafiya haqquna ala hija akiya al alubeti wa so na ji da hankali na zan doga da hankali na wata ake a ka gbano mun yi ta ke zama na sallallahu alaihi wasallam yi sai dai shi ya nija Allah eh a yi maji ci ga Allah sokona to ake mutu sai ke ya ni mun ake mutu ne ake ha aha man ga wa minu minu mai shi ya ni jiga ga sokwa wuci ji eh ke lalle qur'ani na da gwaye bona ji qur'ana igbaje guru ko da na. shaykhu Muhammad bin Yaqub bin Isaac al-Kulaini ar-Razi aha mine nu ganan gawa min zalika iftirahu ala bi Abdullah mine na ju ganan zu ga manata Abu Abdullah bi ma'ana ne ga wayo be jina Abu Abdullah mugayi al-Imam al-Hasan al-Imam al-Husaini ash-Shahid ko kuma da nake Abu Abdullah ibn mugayi wato al'imam jafar ibn muhammad asadi sadi sai abu abdullahi imam ya tsayanci da wani man ce ga yi ga gami ne na je da na gan a gan gan innal qur'ana alladhi ja bihi Jibra'il ƙura'ani na malaka jiru da bin na alayhi salam amin su kulu ji yi wani ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ba na sallallahu alaihi wasallam alfi aya aga ayu yi butu butu e, ato butu butu e da gwegire dị bi mana ba gutota ci tu soko qur'ani nedegwa da gwai na na na e, ayu gu ka gba da gutu ata da ga gba da gutota tike lawo ne lawo gaga ina eh, na jimini ƙurani wani gagafi e aga ƙurani gada guba wa gugu ya yi gaga ina eh, yi ciboyi na na ya ƙurani ya asali na gagafi ya ƙurani ya asali alalima ina na yi ya lamari na ga gaga kara fi ne wajen babakin nuyi a cikin yanabi muhammadu tsona a cikin idan buhari har bayyana su kwan tuwa bata din ne ga mana yi na da layi guta kwankuru ya ne darja qur'ani ya ne ina shiye wa na da wani ebo yi ga ne darja yin dun aya dun da yimi qur'ani mu a je ba a da yi gwada fi akida so kwawo wa minu min mai shi an jiga da da da na ba qur'ani cikin mutunci qur'ani na ali na ahmad abdul na al-kufi bo. eh shaida bi shaida bi ijma'i shi'atihi alal kauli bi tarif ngai jima'u da bi man yayi kelele qur'ani fa ujaba fakal har waye ga gama ijma'i al qiblat wal athar min al khas wal am ni su guda bo ijma'u da bo ya musulmi ji bata ne je u qibla ce ji sallana eh be za ne ji man ya disi jina ngaya asaro min al khas da ta wal am to da be ni be na ji bata bi ma'ana ɓata musulmi ji to manya ji eh to talaka ji ɓata su gudu da yake an na azan ladi fi aidin nasi min alquran laysa wal quran kullu ke lalle e na dagwaza an gizo ina ne ga qur'ani na ji qur'ani bai ni ba to in fa ga zane idan wai junufi na a shiya shiga wai junufi ka ta wuce tu bai musulmi musulmi da yi musulmi ji ma ni ga na dagwai ba da na qur'ani bai ne ga da wakin a cikin ni sallallahu alaihi wasallam amma na je ji shakka na ga shi a kun ba maji musulmiya. wa annahu kad zahaba min alquran ma laysa huwa fi aidin nas mu ji bayani ke e ji dabo ya qur'ani na da gwaza jo yin nan na bi ma'ana aya ji fi bayan qur'ani na ji wuci bai daga asali amma yin nan fi qur'ani da hangi bwana wa adha mimma alhaqahu ma kulnahu annahu kana fi tilka sufi shay'un min alquran kariya Uthman fazalau ni aidin nas eh mini na wai ena ye nga ga ya nuji tabbata na kiu ga ga mini ya littafi ya qur'ani ya saliu e ji da bana sayyidina usman ya wana wala wana nga malawun sai wuci ku yau ki qur'ani ne da gwada an ji da lugo wa kafa bi zalika shahidan ala yanadi lillahi wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam mu ce ga ga to nan ma kun dalili ne ga sayyidina usman na na kun dalilin wa kun yi ne kuka ga lalle sai na Usman ya za ti kagbo ciwo na eh ya soko ya za ti kagbo ciwo lo ba ci zo sallallahu alaihi wasallam na to mutalle sai na Ali Usman ya gaga za ti kagbo ciwo lo ba soko lo ba annabi katan uja ja sai na Usman ya ezuyo ne lamitu soko lamitu ci soko sallallahu alaihi wasallam na ezuyo ne debo ya soko debo ya ci soko sallallahu alaihi wasallam na Ngamala mala le kirki wuya na wuce lai jigba ko guba ta ji a waya wa wai ma fari lai mu haji haji le ka ya wuce woro lai mu kulfu mu haji haji le ga ke ji ta cin ga biyu ibo kirki bubo ha wa minu minu mai shi anaji na so igbagba na ebo ebo ke ba no fetiya na al-istighathatu fi bidai salasa Eh, littafi ne ga al-istighatha fi bidai salasa mujallad yawa fare ya taka da rutube gube ga walo tale ga sokwanci na ga yau minin mai yana jike zuga mana ta qur'ani ga qur'ani na dagwai gwada na uji uji mi guca na furat ibn ibrahim al-kufi dabo mine ga mana na yuzun ya tace abu jafar wani al-bakir wala abu jafar al-bakir ngu zuga mana ta rahimahullah su kuje guyu abu jafar albakir man gaye manyan shi a tubi ma nan gaye imamu na shi aje lagan gaye imamu ya cuca na kasan gai to ga kpata imamu na ji aji imamu ya shi ja imamu musulmi jayo buna da kirki jayo kpata yana ji da bara na gama na yau inji gaskiya so kuma na lokaci bai na ya da ya tanga ba su kuna yin imamu na ji kakayin ila ba ni dai bore gaskiya ya e ce tana na jo da kirki ba yi nan ya e gwada da shi yaya man ga <coughs> wa hashawo al-imam abu jafar al-bakir wa ɗaya na wa gaga sakwadashin nan kya gungan a gungan nazala jibrilu alayhi salam bi hadhihi al-aya hakaza bisa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima Allahu baghyan fi ali aya na su kai gagan bisa mashtarau bi anfusahum ina kutita caji binyina wa bi na jin bai da matsayi na an yakfuru bima anzalallahu ala ji kafirci bayyana su kwaci yinyina aji kafirci bayyana su kwaci yinyina bakiyan eti shishi gyo eti gbingbito nga fi ali da bago a al'imam abu jafar albakir bakir wa zuga managa kurani qur'ani gumiya e eh, dabu bago na qur'ani dedeyi a mufiyana wa gagado shinna ga mana shi ya jisu tawo wa minu mini man bakara shi ya na jisu ga mana ta qur'ani cika kurani da mu eh, uji mu guci yana muhammad ibn ibrahim an-numani dabo mine na ju ga manajin da ba al'azbago ibn lubata na ga samitu aliyan ga al'azbago ibn lubata ga wani sai na ali ya kulu ne ga ka anni bil ajam fasatitihim fi mazir lukufa yu'allimuna an-nasa al-qur'ana kama unzila wa ga gami da da zan da cin jilar ba jana da miniya dan dumashi na ja tashi gidan ni ce ya kofuwa ce wuza hange karatu na so ya qur'ani na so ko cije nan. kultu alazban gubnu lubata ga wasu na liki ga nuga ga wuce naga ya al mumini <coughs> ya wai da sai mumini ji wale sawa kama wuzila qur'ani jikem nun a cuna jikem Ba a lalawun guya fakala la ga qur'ani jikem na cikin buhiya minu na min quraish da asma'i mu asma'i abayi mini qur'ani sunne quraishi ciji fibo ke za ke za adwani na sunna sun na adwani sunna sun sunna babaji pata fibo za addu'ani ufiya unda mini na da gwai wa ma turika abu lahabu abu lahabi illa izra'an ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'annahu ammu kai na la ci lusuna abu lahabu gwa ci ga tabbace da abi lahabi na eh alusuna abula abugwalu da mini kurana ya bo mutunci giye su kusa da sanar bana ke wagan da ya na biyu gala ta wuce lugo in ba ba so ko suna ya to maza wuce ba ta gafi kurana ka kunga eh suna duwani aka yi suna guba gutare ko guwa suna

mini ma shi ajo na jigga ga sakwa wuti da ba qur'ani na shaykhu muhammad nomanul numan al-mulakkab al-mufid ma shi ana ya lakabi ga al-mufid na sajjala fi kitabihi sajjala fi kitabihi aha kafi le egboro na ngun yi lansan tu ibeyin mai gbagba ni ci gajiye da ba sai na lina ebo obi ke banu da na ma obi kwa zuga na su ta ma wa gada fi sha ne ga ala saibatu li muhammad ibn ibrahim al-numani na da min man wace koji eh na ji ya makan ta tsayin kule ne a yi wani ga gaggaga na da mini littafi al-gaibatu go eh takada kwako bi shi ce tubo be gute e eh takada kwako bi shi ce tubo be ci babu ali bayani na jiyo to ili ilu ci da na tutai ke canin ga mai manya ne ga noma na ake ya lakabi ba mufidi na un labe da mini littafi gona wai ga gan awa il makalati na e takada shi ba da gutsu hanci ga idmawo shi shi ati ala hadal kufri ke lalle manya shi a ji bata mi son agwe ti kafirci na ke lalle qur'ani mu ji littafi mu gucu da gwaiba so wattafakat al'ayimma a ga wattafakat limamiya shi ya jiganci na jigan a tsaye bayan imamiya jiman gogu bayan ne ganci na misu agwa la'anna aimatul dalal khalafu fi kathirin min talif al-qur'an وعدلوا فيه من موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه ma kungiya ta na ke ya musulunci na ke mutazila jawari da zai biya ji fata na ayi da ji ga qur'ani fa littafi sako ne gigwa da na gigwa fiyana shi ya buji ga jiye ga sokwane je ba qur'ani da bace bo kompanya ji kungiya musulunci addini na ta be kayo ta kirbe musulunci na sai ka lokaci ya gya bunna yi bi cika ba bayani ga ba sokona alhamdulillahi rabbil alamin